insha Allah masu sauraro barkamu da zagayowa cikin wannan bangare na tattaunawa da bakon da muke tare da shi a cikin wannan shiri na duniya labari. To alhamdulillah da yau ga mu a cikin sati na biyu kuma wannan shiri zai shiga karo na uku. Duba da yadda wannan bawan Allah yake tsaka da bamu labarin sa na gwagwarmayar rayuwa kusan kuma abin ya faro ne tun yana da karancin shekaru. To mun dai ji yadda a karshe ya bar wajen wantan mata mai sana'ar tuyar waina. ya kuma fada wato wajen wato sai da ruwa wato garuwar daga bisani mun ji yadda kusan za a iya cewa aka yi tarke shi daga hannun wannan zuwa wannan ya bar hannun bahaushe ya kuma koma hannun inyamuri wanda ya ce a wannan lokacin ma shi inyamurin ya fi kyautata mashi fiye da bahaushen daga bisani ya ce kuma ya ƙara haɗuwa da wani inyamurin ya ce kuma shi di ya fi kyautata mashi akan waɗancan mutane ya ce an ci gaba da gwagwarmayar rayuwa musamman na wannan turin kura domin dai a ƙarshe ya ma dakata da zuwa makarantar gaba ɗaya duk da ya ce a farko ita mahaifiyarsa ta kan zo ta kama shi ta kai shi har gida ta yi mashi nasiha daga bisani kuma ita ma dai ta sallama ya ce an ci gaba da wannan harkoki duk da dai a ƙarshe mun je gabar da ya ce yana cikin tura wannan kura sai ga wannan yaya nasu ya kuma kama hannun shi ya tafi da shi gida ya bar kurar a wajen ya ce tun a wannan lokacin mahaifinsa ya ce ba zai ƙara fita wajen wannan sana'ar tura ruwa ba ya ce daga bisani ya ma je ƙoƙari ya haɗu da wani abokin mai gidansa kuma ya gaya mashi dukkan abin da ya faru ya ce suka taso shi da abokinsa wani ɗan sanda suka kuma zo suka samu wannan mahaifi na shi daga bisani ya ce mahaifin shi ya ce fa bai isa ba domin dai ba za a bar shi ya koma wannan waje ba a inda ya ce a ƙarshe dai ya haƙura mahaifiyarsa take ɗora mashi talla wanda a nan ne muka tsaya a shirin da ya gabata wato shiri na biyu yanzu kuma za mu ɗora a shiri na uku sai ku kasance da ni an kullum manya da yara mu'az musa ibrahim tashi lafiya. Assalamu alaikum rahmatullahi masu saurari barka da sanyin safiya da fatan kun tashi lafiya. To, mun ji ka ce an ɗora maka talla wani lokaci kuma sai ka ji wani abu na taso maka kamar na zafin rai amma tallan menene ma tallan dai ina yin kamar guda uku ma dai haka Dame dame. in sai da shinkafa da wake wani zubin sai da gyada wani zubin a yi kunin tsamiya tukunna mm, duka siyar duka gaskiya muna ina kokarin gana su da shi tukunna mm. saboda shi na sai da shi tukunna zan dan samu dan wani game din a ciki shi wanne a ciki shi kowanne ma na siya kana dan samun wani abu ciki dan samun wani dan gyam amma kuma ai kamar kana nuna cewar har yanzu wancan garuwa ya fi maka duk waɗannan abubuwa eh ina yin wannan ina yi kawai sai na aje shi shi ma. Mm, ka ce ranar ka fita ka ji wani zafin rai a taso ma. Eh, da na aje shi kawai sai na koma wajen wannan mutumi din. Me ruwa? Eh, ba tare da iyayen sun sani ba. Eh, sai na ce ya batun tafiya. sai ya ce ai ba zai ban kura ba ma saboda ai gidansu sun ce gidanmu sun ce za su daure shi mm. sai na zauna a goma na mai shayin tukunna a'a ana gani na dama na daɗe ban je ba mm. yaro yaro yaro yaro mm. kowa ya zo kuma ka ce dukkan su yawanci ba hausawa ba ne eh duk ba bahaushe a gun gaskiya kowa ya zo yana murna yana murna kowa munna yake yi da gani an ga yaro ya dawo <laughs> eh. dawo suna munna suna munna tukunna mm. kawai sai aka ci gida aka kai ne akwai wani kabilan da shi ma kamar sa'ana ne yaro ne shi ma mm. shi ma yana tura ruwan kawai sai yake so kana na muje gida muje gida yaro tafi gida tafi gida kamar waka yake ba eh, ni da shi muna wasa da dariya kawai shi kenan sai dai in zauna a gurbin mai shayin mm. in kafin lokacin makaranta ta yi sai in tafi gida in ci sai da safe mm. sai in je makaranta kana zuwa wajen mai shayin kana koma gida ke ina zuwa wajen mai shayin iyayenka ya suka yi da kai ina da shi aiki to ai ba san ma ina zuwa ba ah. to wancan tallan da ka daina ita mahaifiyarka bata dauki matakin dainawarka ba wannan tallan din sai zamto guda daya ai ba ni kadai bane ko ban dauka ba wani zai dauka a cikin yayyinka ko kanne eh, da kanne na ba hmm. ko ban dauka ba wani zai dauka amma dai kai ka daina zuwa eh, mahaifiyarka kuma bata ce me yasa ka daina zuwa ba ai wani zubin in dama a lokacin kawai akwai wani akwai wanda yake dauka tukunna hmm. a lokacin da ya kama ana hadawa da ni ne tun ana hada wani zubin kuma sai ta yi kai dai ka sallama na dai dai manta ma dai hmm, abin da sai ka sallama ka daina zuwa eh to hmm. shikenan sai kawai sai wannan mutum aka ɗauko maganar libya din nan hmm. zai tafi libyan kawai na ce ai tare za mu tafi ya ce bi za da shi ba shi me zai je yi libya zai je neman kuɗi libya to shikenan sai ya ce ai ba ni zan tafi ba ana nan sai kawai na dawo ma ina kwana a wajen a wajensa? Iya, eh, amma ba zai ban kuransa ba. sai dai mai shayi nan da safe yanzu in taya shi aiki tukunna ya sallame ka yawwa ya dan sallame ni tukunna mm. to a saman gida mm. akwai su mutane su kuma to su kuma suna yin tafiya su je su dawo tukunna mm. to su ma gaskiya yamurai ne sai Allah ya da jinin mu da su tukunna wani zubin za su ban takalmi in sun dawo daga tafiya tafiyar zuwa ina suke za su ce su yi travel kawai suna tafiya kamar sati biyu sai su dawo kamar yan kasuwa ne kenan eh, gaskiya ni ban tabbatar zan ce ba ma dai tukunna mm. kawai sai su wani zubin su bani wani stomin da jeans mai kyau ma mm. ko riga mai kyau ma su bani ka gane to kamar a lokacin ma dai kawai ni yanda dai Allah ya ni ina shiga ran mutane mm. saboda in sun zauna da ni ba zan ki aike ko me ba tukunna ba ma zama suke da ni ka zama yaro ba akwai wani kuma a cikin su shi yafi kauna na sosai su hudu ne sai ɗaya ma wani ma baya magana sosai shi ma yana kauna na mara ragowar ko ban ma taɓa musu mishi magana ba mm. shi kenan sai ina zaune a wajen ina zaune a gurin tukunan ina zo sai in duba saman su mm. in na gan shi a buɗe mm. zan yi murna in jira har su sako da yake su da yake kusa da gidan kamar akwai inda manyan motoci suke fakawa ana yin travel ana tafiya kawai shi kenan sai su zauna su fito suna buga irin wannan lidodin din nasu sun kawai a yi su zauna a waje indiri ya yi ko tafi tukunna mm. to akwai wani tsoho ma tukunna shi ne kamar manajan wajen tukunna shi mm. to shi ma sai wani abun duka ni nake yi mishi tukunna aike aike eh, da yake tsoho din ya muri ne shi ma mm. to zan zuba musu kamar kifi a buhu menene in zuba musu tukunna shikenan muna zaune din nan kawai sai matan wancan mai gidan na ya muri ta zo wanda ya ce zai je libya eh ta zo da ta zo shikenan suna zaune sai aka yi wata mata ta haihu a gida mm. da ta haihu sai aka yi wannan matan mai gida na take daukar jinjiri mm. take ɗaukan shi take ɗaukan shi sai ta gudu da jinjiri din. kamar ya ta gudu eh mana ta gudu wata mata wacce ba a santa ba matan mai gida na eh. sai ta zo gida eh. daga garin su to sai ta zaune ita akwai wata mata a gidan wacce ta haihu ta haihu mm. to sai sun saba take dan daukan mata yarinyar to mm. ita wannan matan da ta haihu mijinta mu ba police ne mm. sai ta dauke jinjirin ta gudu da shi ita matar mai gidanka ita ta dauke eh, jinjirin da sunan sata je sata mana to to mai gidan su kuma ita kuma ba a Lagos take to ba yaran su dai ba ma da mai gidana to kamar ce da ya zauna a cikin ne suka yi soyayya to sai ta zo Kano kuma To. ta gudu kuma to aka ce me me an dauke yaro an dauke yaro aka kama mai gida aka yi tafi da shi wuri headquarter din police mm. aka sa shi a gaba aka tafi aka ringa fighting aka samu yaro mm. da aka samu yaro kawai mai gida shi ya ce yana dawowa kawai ya hada ina shi na shi ya tafi ya yi tafiyan shi libiyar eh, shi wannan mai gidanka mm, ya tafi mm. abin ya ringa bani haushi a zuciya na mm. ya ringa bani haushi a lokacin gashi shi ne mai gidanka wanda kake so ka bi libiya eh. kuma gashi shi ne aka kama matarsa da wancan matsala ai an ga yaron din to ai duk da an gani dai ba already dai an riga an kama laifi ba eh to to ai to da aka kama shi aka shi tun da ya fita ba shi da hannu a ciki mm. sai aka sallame shi shi mai gidanka eh, sai ya zo ya tafiyan shi libya tukunna mm. da ya tafi libya kuma ni kuma sai na ringa jin haushi na ringa jin haushi da na ringa haushin me haushin ba a tafi da ni ba mm. kawai sai kawai sai da na dawo gida da na dawo gida ko kawai na bar wajen ma tukunna sai mamana ta ce to tunda ina son wannan aiki din bari ta siya min kura ma sai in ringa yi din a gidan eh saboda ta ga cewa ni ban ka san ba wai yanda za a yi ga mutum yana wani yanayi wanda ba daidai ba ma mm. a ce kuma ka koma gun ka sai kura mm. sai ta ga yadda ba wani kowa ta ga ba shaye-shaye kake ba ba komai ba ko ta ce za ta ta ba babana kuɗi aka je aka akwai ni mutum muna kirki kuran da kuɗi da yawa mm. sai rage mana kuran shi yana da shi da yawa in ya muri ne mm. ya ce da babana ai wani yaron kirki ne wannan yana da kirki kaza kaza tukunna baba wato dai kuran da ba a so ka tura yanzu shi an eh, siyan maka baba na ji daɗi da abin da ya faɗa min tukunna mm, mm. kawai ina tura kura din shi zan zo gun mai shayi mu hiran mu kawai tukunna wataƙila ma ka ga yanzu sai ka rinka dawowa gida ka kwana inda daga gida ka samu eh, lasisi ina zuwa ina dawowa mana mm. in zo tukunna mun an ce ba ruwa ma in ɗauko shi a babur in kawo shi tukunna ruwan eh in kawo shi tukunna eh mana to ba za ka iya kawo a kuran ba ko da nisa Eh, a lokaci din katin ba ruwan ba rijiyoyi ba burtsatse eh. to idan na taho strik na ebo ruwa din inda nake ebo shi akwai nisa mm. to da in taho da kuran sai in sako guda uku akan baburin kawo gida din kawai mm. in tuye in fita ta kai kuma dai hankalinka ikon Allah akan kura yake gaskiya <laughs> akan yake to shi nan me zai faru tukunna kawai mm. sai muna nan muna nan wannan mutane din da na gaya ma a gidan suke a gidan kusa da gidanmu suke Mm. masu tafiye-tafiye masu tafiye-tafiye kawai shi kenan za su aike ni su je wani zubin su zauna a shagon aski su ta hiran su tukunna ba wanda yake shan komai a cikin su mm. to sai jakansu wani karami haka a ciki mm. suke sa kudin su sai su ɗan ga kowa ka gani mm. lokacin ma banki bai yi yawa ba haka so me zai faru kawai ashe na mutane din kawai ina nan ina nan in na zo na ga na bude zan ringa murna za su da kuɗi su bani kyauta mm, za su ringa min alheri sosai tukunna haka su nawa ne su ɗi ne kawai shikenan sai sun an aike ni da suka aike ni sai na ji na dawo yamma ta sai suka ce za su yi tafiya kawai to ni kuma gaskiya duk tambaya na ina da tambaya tukunna kuma ka ce su ma wasu yare ne duka ibo ne eh ibo ne eh to kawai shikenan <coughs> duk mm. tambaya na bai taba tambayan su wai aikin mai kuke yi ba tukunna mm. to in zan zo unguwar mu ko ina irin cutar shayi dinnan wacce ake ɗaurawa tukunna cittar um, shayi ganyen shayi to wanda ina ga an ce ko bacci yake yanawa da ne eh. za su ce in siyo musu shi kawai zan siyo musu shi To. sun kawo musu kawai wata rana sun ce in siyo musu na ce to kawai ina dawowa na ga an cika kofar gidan da an cika mutane sun cika To. kawai ina to sai na ga jini a kafa a kawai sai aka gaya mun ci ai ma'aikata ne suka zo da suka zo sai suka arbi wani a kasa a kafa tukuna a cikin wa'annan cikin wannan mutanen mutanen mutanen ka rabalo ne yan fashi ne wannan eh, mutane mm. kawai mutane su baba su waye su kowa yake yin mamakin su mm. yanda su ashe wai yan fashi ne tukuna ga yadda ake zaune da su na bi lafiya eh, eh, kuma kai gashi kana ta cin gajiyar eh, abun ya bawo kowa mamaki tukuna mm. kawai kowa abun ya bashi mamaki kawai ojo ma wannan mai sai da shayi din mm. muka zauna da shi yake ta mamaki ta mamaki to ni kuma a lokacin kafata ya jiki na ya ji tsoro ka ji tsoro na ji tsoron sosai tukunna mm. kawai sai na ce kawai ni na daina ma shi sakonsa ma shine a hannunka na ce kawai tun na ce na daina alaka da su ma gaba ɗaya tukunna to a lokacin ma ba an tafi da su ba ai ba su ba mm. duka mutanen su ma na kudi eh, na eh, alaka da su tukunna mm. kawai te na dawo kuma baka baka kula cewar ba su tare sun zama ɗaya ba tunda su waɗancan ma na baya gashi ma sana'ar eh, tura kura kuke da su gaskiya ban baka wannan tunanin ni wannan tunanin ba kawai sai na mm. dawo daman gaskiya ko a cikin Hausawa din masu tura kura ko to gaskiya ni kaman Allah ya da jini na da mutane mm. saboda gaskiya muna ba wanda nake da banzan mu'amala da shi mm. suna da mu'amala mai kyau da to daga nan ka daina tura kura ne ban daina ba sai yamuragon yamurai din sai suka ce to a zo a hada kwamiti a hada kungiya mm. ba za mu ringa zama haka firare ba sai aka ringa jawo mutane ana kiran su aka ce a zo duka masu ruwa a zama kungiya mm. mu zama abun a kungiyance mm. kawai muka saboda ya zama ana fitar da bara gurbin ciki eh, to sai muka aka kira kungiya sai hausawan mu wasu duk suka ki zuwa suka ki zuwa sai iyamuran nan da wasu hausawan mu daidai muka haɗu tukunna mm. muka zo tukunna aka ringa mitin aka ringa mitin ana mitin aka fi da id card ma tukunna mm. wani zubin dare yayi ma zan tafi gida ma'aikata suka tare ni zan fito da id card din tukunna mm. da matsayi na na jikin kungiyan ma sai ma'aikata din su ringa mamaki har ma matsayi ne da kai kai ne wato a lokacin gaskiya ni ni an bani babban matsayi a lokacin kuma akwai wanda sun haife ni da yawa a cikin ƙabila. Tume matsayin naka? Sun bani kamar sakatare ne ma. Sakataren kungiya eh. na masu tura ruwa. Eh gaskiya. Mm, gashi kuma kana da karancin shekaru. Gaskiya duka ni ne karami ma a cikin wanda suka amince kungiya din ma. Mm. Amma me yasa aka baka sakataren tura wannan ruwa? Ƙwazanka koko daɗewan da kai a ciki? Gaskiya baya cikin daɗewa tukunna. Gaskiya ina tunanin kaman ko irin ma'amala na ne nuna gaskiya da amana gaskiya abin da nake hange na fi tunani kenan mm. gaskiya to mitin aka yi ko zaɓe aka yi aka zaɓe ka koko ya ake ciki koko kawai cewa aka yi an baka kai ne sakataren wannan kawai a lokacin kawai kawai na ji kawai ana unwa batulomi kawai sai aka me kenan kamar dan gidan batulomi. Mm. so haka aka shi mai gidan naka eh, tulomi sunansa ba tulomi nwa batlomi nwa batlomi adimma ma mm. kawai sai suke ce sai ɗaya tashi akwai wanda ba sa ji hausa da yawa mm. sai suka tashi suka yi magana da yare Mm. da hausa mm. sai wancan suka ce a ba wa wancan a ba wa dan akwai wani suna da suke gaya mani mm. kamar ni ne karami tukuna. dan auta yawwa to shine abin da suke ga mani tukuna hausa din suke dariya suke cewa a ba aka ba aka ka sakataren kungiya eh, saboda kamar alal misali yin zami mitin ko ni in muka je ibarwa zai ringa yau kar kuma gashi ba tun san ranar mitin din kowa amma zai ringa cewa a zo a zo a zo a zo mitin a zauna mitin a zo a zo mm. wani zubin ka a fara mitin din zan fita waje ma gun da muke mitin din kamar mm. wani katon gone mm. zan ce ku zo ku zo a zo ku zo mana minti nawa ne ku yi hakuri haɗin ke yana da daɗi mana ku zo kawai muka zauna muke kuma duk shugabannin inyamurai ne ba ma hausawa akwai hausawa akwai hausawa akwai ciyaman kabila sai sakatare bahaushe to duka ah, sakatare kai ne ciki sakatare dama to ai ni ne ba wushe eh, kuma mm, yau ka gani mm. to sai mataimaki watakila mataimaki su kuma aka yi a ciki tukunna mm. su kawai muna muna na muna mitindin din muna mitin din kawai a lokacin sai ne ji ce to ni ba wannan garin ma ya ishe ni garin kano ma ni ya ishe ni sabon gari eh kawai sai wani yake bani labari ana samun kudi a gari kaza wani gari abuja eh. daga nan na taho daga nan na taho zan je garin nan tukunna shi abuja daga abuja ya taho kuma ana samun eh, kudi to daga abuja ana samu me yasa ya taho kano kawai sai ya da bashi a gefe sai na ce zan bi shi sai wani kuma ya ce sai wani ya ce kai ya ma libyan nan zan tafi sai na ce zan bi ka libiyar eh sai na ce zan fi ka ya ce to za ka bi ni to ba komai ni zan daɗe yanzu zan je garinmu hmm. amma fa na tashi tafiya garinmu ya kamata a ce da kai za mu tafi ba saboda aikin da za ka yi a na libya to dole a can fa akwai zan yadda zan sa a koya ma shi hmm. a garin su kenan eh, a ina ne garin su oyere imo eh, state mun zauna a onu local government amma kafin nan ai ka ce ka fara tunanin ka tafi abuja ne aida wannan ina jin maganan libya libya na watsar da da maganar abuja tukunna kawai na hau mota muka tafi garin mutumin na. can owerri owerri muka je hmm. aka ce to wanda daga owerri din ne za a koya maka sana'a eh. wanda in ka je libya za ka je eh muka je kawai na je aka ce amma kafin mu je can na'am ka gaya ma iyayenka ai wannan tunanin ma ka na kaya oh, ma tattara ina ka ina ka kai kawai ina wai ina na hada na tafi tukunna eh to amma kafin ma duk dai kafin mu wuce mu tafi Owerri hmm. ma sauraro watakila za su yi maganar cewar me yasa ya zama tun farko ka tsinci kanka a hannun inyamurai bayan watakila hausawa ma suna wannan sana'a kuma kakan tashi ne daga nan cikin gari ka tafi sabon gari hmm. me yasa haka gaskiya yawanci ko hmm. mu Miya haƙuri mm. ba ma aiki da ah, tunanin kwakwalwa tunani mai kyau fa yawancin wanda na zauna da su ba su eh. da tunani mai kyau masu irin sana'ar taka gaskiya yawancin su ko ba sa zauna su aiki da kwakwalwa suna <clears throat> kasan wasu mm. suna ara abu siyafa mm. kamar in suka ga sun shigo kawai suna ganin cewa kamar ko sabon gari ku ne na marasa tarbiyya mm. kawai su ma sai su ɗau rashin tarbiyya su ɗora wa kansu sai su je su rinka rashin tarbiyya suna shashanci mm. to shine dalilin da yasa ni na zauna da wayannan kabilin tukunna na zauna a cikin kuma gashi a cikin su ma sun maka shaida kai mutumin kirki ne tunda ka ga wajen sallah din nan ka ja wani baya sallah ya fara sallah duk da musulmin ne ga wancan wanda ka ce bayarbe sanadiyarka ya fara shi ma sallah da addu'a da sauransu duk sanadiyarka gaskiya kuma mm. shi zama da kabilu yana da wani abu guda ɗaya mm. in dai za ka riƙe addininka ko mm. gaba da baya ko to duk mutumin da ya rike addininsa kamar zai rike mutuncin rayuwarsa haka to gaskiya za ka gana girmama ka to kafin mu je oweri duk da mun je ka taso da a hannun su wato waɗanda ba hausawa ba eh, eh watakila yanayin muryarka da sauransu kuma gashi yanzu kana cewa kai ɗan cikin gari ne ma Eh, watakila mai sauraro zai ce to aka yi murya taka kusan aka samu bambanci tsakaninka da na bahaushe eh, kamar dan cikin garin ta koma ta inyamuran kamar anya ba haifanka aka yi a cikin su ba wannan sai tafiya ta tafiya da kan ci to to mu je ka ce owere eh. a kun tafi owere muka je owere tukunna da muka je aka kai ni wani gida mm. su tashi daga aiki ba suna yin abinci da yawa tukunna mm. aka ce to kaga irin aikin da za ka aikin abinci eh aka ce idan ka iya iya wannan fa kawai ka yi kuɗi in ka je garin nan babu masu yi tukunna. Mm. Babu masu yi aiki. To aikin abincin wa ake? kamar restaurants ne. To. So a gida suke hada komai tukunna. Sai a fita da shi a tafi restaurant. din wani aikin ana rage shi a gida tukunna. Mm. Aka kai ni da aka kai ni tukunna. so aka fara bani aiki a cikin gidan nan goge waye goge ina ne mm. na ga ce aka sa ni a inda ake ebo ruwa in ka ga tafiya, sai kai mamaki je na ebo ruwa je in ebo ruwa ga kaɗan Moli. eh kuma ga ta inda na gode Allah ko mm. sai dai ne amfani da lokaci ba zan ji kiran sallah ba ba a kiran sallah ai wajen yayi cikin ka ce wani local government Onu local government. Onu. Eh. Mm. So ya yi nisa gun da yawa tukunna. To mm. kowai na shiga. Kawai sai dai in duba lokaci in yi sallah tukunna. Mm. In duba lokaci gaskiya ni. Wato dai duk da wancan bujirewa da ka yi na rashin zuwa makaranta duk da ka ce a baya kana jin wa'azi da sauransu amma baka wato tsayawa sanya wajen yin sallah ibada. ko da ka tsinci kanka a garin da watakila ba naku ba na gaya maka ba wani masallaci a wajen tukunna ba hmm. kawai na kawai ta dan yanki lokaci in yi sallah da san lokacin sallah gaba ɗaya tukunna haka kuma bai ko bacci nake yi ko hmm. wallahi in ni juya sai dai in ji azumin na fita daga bakina hmm. saboda ko akwai abubuwan da dama da na yadda da addu'a ni na mm. a believe na yi kana yin addu'a mm. gaskiya na yadda da shi mm. so da na ke shi me zai faru tukunna kawai a wannan gari a owerri din na an bani aikin jin ebo ruwa in dawo in wanke a bani wankin kaya set ba zan taba iya kirga set din ba a sati bana iya wanke su to wa yake baka su cikin gida na kuɗi ba wani na kuɗi tukunna bauta tukuna za ka yi bauta za ka yi na kuɗi tukunna an ce ba a kai ni gidan abinci ba eh. kuma kafin ma a kai ka gidan abincin ma bautan wanki ka fara an ce a gidan masu abincin in wanke me in wanke me in wannan kamar wannan fara zuwa bangaren abinci ba kamar wannan ya ce mishi shusha yana ko eh. wacce ta ce in wanke mata takalmi ban wanke ba ko eh. wallahi in ka ga ta yi mun murankwashi ko mari sai ka yi mamaki abun ya dame ni ya dame ni tukunna mm. kawai tukunna sai an sa ni goge tebur da na aka sa ni goge tebur akwai irin abun fitila nan haka mm. sai na ɗau kujera na ɗora akan dani din ta yi sama sai ta ta ta ta. wannan abun ya ta haɗu mm. a wannan dan gilas din ne ya fashe irin dogayen nan haka da suke kewaye kwai eh. suka fashe eh. wallahi da wata ta same ni ta wanka mun mari subhanallah na rance da Allah ba a taɓa yi min mari mai girman mai zafin wannan a baya ma ana marin kaɗan ne a'a eh da ta mare ni eh a lokacin dama ita ba ta faɗin sunana ma eh, eh. kawai akuya take ce mu akuya eh subhanallah akuya kaman ana ina ina yake ina yake ba na nan na ce na je sallah na dawo eh. ina wancan zai ta ce kawai na je kamar igo na ki hek for grand mm. ka gane ko mm. kawai ita abin da za su faɗa ma kenan me kenan take ne wai na je na buga kaina a ƙasa haka take faɗa eh kawai haka suke faɗa amma dai ba su hana ka sallan ba duk da haka ba su hana ni ba mm. kawai zan ba zan kwanta bacci ba sai wajen sha biyu da rabi in sun dawo kana musu bauta ba zan kwanta ya ce da wannan laira amma shi wannan da ya ɗauke ka ya kai ka shi ma yana garin ai na zan gan shi na zauna ne nazari ne nazari shi kenan kawai abinci ma kafin ci zai zame mun aiki duka magana nan da nake gaya ma ba ko in mm. ba yanzu da muke magana da kai ba ko mm. duk duniya ko ba mm. wanda ya sani sai abokan aiki na kwanakin baya da nake dariya nake ba su cewa ko kun san irin kalubalen da ne za ku rike baki thank you